safiyar asabar 27 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da 26 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasad na 64 cikin jirangiyar giyar kasusuwan karatun littafin كتاب الاستقامة ولفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ya وبنك جيغافة masa. littafin al-istiqama ibn taymiya ya wallafa shi ne don yin bayani dalla dalla musamman game da ka'idojin da ake bi wajen fassara nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa waɗanda ke da alaka da ahadisu sifat Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi idan ba manta ba ibn taymiya yana ta bibiyar wasu maganganu waɗanda yake ɗauko su daga littafin ar-risalatul qushayriyya ta abul qasim al-qushairi waɗanda yake bin su yana musu ainihin warwara da fashin baki musamman akan maganganun da ke da alaka da sauraron kaɗe-kaɗe da mai da kiɗa ya zama addini da kawo shi masallaci da kuma da'awar cewa ma hakan wata hanya ce ta tsarkaki zukata har da ƙurewa cewa wai akwai lokacin da kiɗa ma zai fi alƙur'ani tasiri ga zuciya ta'alallahu amma ya kulu zalimuna uluwan kabira ta ibn taymiya yana ta mana maganganu akan wasu irin canje-canje da aka samu a tsare-tsaren gwamnatocin musulunci da sunayen makamai da tsarin tafiyar da sojoji da tsarin gudanarwa da makamantansu za mu tashi a inda yake cewa walihaza haza lamma salaha nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man salahahu min yahudi don haka ne a yayin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ya yi yarjejeniyar zaman lafiya da waɗanda ya yi haka da su ɗin cikin yahudawa lokacin da ya iso madina kenan su banu kainuka banu nadir da banu ƙuraiza waɗanda manzala tsari salama ya yi yarjejeniya da su akan a zauna lafiya a madina kowa ya yi abin da ya gamsu da shi ba tare da ɗayan ya shiga haƙƙin ɗaya ba salahahum ala anna lahu halaqa na'am to baya ga wannan salifin sulhu da aka yi na farko aka zo suka yi mishi gadru suka yi ci amanar wannan sulhun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu hukuncin da ka'idar sulhun ta hukunta shine akwai wanda aka kore su akwai wanda aka yi musu kaza har aka je Khaybara aka yaki to a Khaybara sai aka yi sulhu da su akan cewa ala anna lahul halaqa za a bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al halaqa makamai din makaman su za su zama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa fi sirati kana fi bani fulan wa fulan min al ansar al halaqa wal husuf ya zo a cikin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa a cikin dangi kaza da dangi kaza na mutanen Madina suna da alhalaka suna da makamai wal husuni da kuma katangaggun anguwanni ko garuruwa garuruwa masu ganoyi kar mu manta yana magana ne akan kalmomi da sunaye da mukamai na soja da tsare-tsaren tafiyar da tsaro waɗanda suka shigo cikin al'ummar laraba musulmai sakamakon game wasu da farisa da makamantansu ya ce ai humul lazina lahumus silah in aka ce masu alhalaka wal husul ana nufin waɗanda ke da makamai allazina yuqatiluna biha wanda suke yin yaƙi da makaman ah, kamar yadda yiwu a cikin littafin magazi na alwaqidi rahimahullah eh, shine ba da wannan labarin tun farko cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma qadima almadinata wa ahluha akhlaqun sada manzo Allah ya iso madina al'ummar madina sun kasance akhlaqun cha kudi ne yani gamin akwai musulmai akwai mushrikai akwai yahudu har ma ake cewa wa kana yakunu minhum ar-rajulu musliman wa abuhu mushrikan sai ga mutum musulmi amma kuma baban shi ko ɗan uwan shi kuma mushrikai kuma suna zama a majalisi daya ana yin eh, rayuwa a tare suna da abin nan muhalafa zaman zumunta tsakaninsu da yahudawa ya ce eh, in ji shi eh, waƙidi kenan wakana ya ce akhlatu minhumul muslimun allazina yajma'uhum tajma'uhum da'watul islami wa ahlul ahlul wal faso. ya ce a cikinsu akwai musulmi waɗanda addinin musulunci ya haɗa su duk da ƙabilunsu daban-daban amma addinin musulunci ya haɗa su suna da lahumul halakatu wal husud suna da waɗannan makamai da wurare katangagu in aka ce alhalaka su ne kamar da muka ji makamai ɗin wal husud su ne wurare da aka katange waɗanda suke ba da tsaro kama ya kunu li umara'in أي الذين لهم الذين لهم السلاح الذين يقاتلون بها والحصون التي يأوون إليها suna da makamai da suke yaƙi da su kuma suna da husun wurin da suke komawa su ɓuya Katangage, kama ya kunu ni umara in nasi kamar yadda yake zama ga shugabannin mutane yanzu yana kwatance ne da zamanin da suke rayuwa shi gun temiya sarakuna a zamaninsu min asnafil muluki nau'o'i daban-daban na shugabanni suna da alma'aƙin. wal husul wal qila wal humus qila suna da al ma'aqil maka ce al ma'aqil jam'i ne na al ma'aqal wurin da ake zuwa a shine kamar yadda yake a cikin abin nan mujamul ayn na malam alfarahidi farahidi khalil bin ahmad yace shine al-husul wato wurare katangaggu wal malja da inda ake zuwa a ɓuya idan ana so a yi ma abokan gaba wata ƙofar rago wurare da ake gina su musamman da haka sai kuma su kansu alfasun ɗin gama garin katagaggu garuruwa Walƙila. ƙila shi kuma jam'i ne na alƙal'a alƙal'a shi ma abin nan ne wuri ne na zaman jami'an tsaro ko sojoji amma galibi a bisa asalin ma'anar larabcin shine idan ya zama yana kan dutse wurin da aka gina shi kamar barikin soja ko sansanin sojoji amma akan dutse to shi suke ce mashi alƙal'a a asali kal'an a yanzu za ka iya kusanta da abin da ake ce ma kawai barikin soja zai zama wuri ne katangagge wanda yake da maximum security akwai tsaro sannan a ciki shugabannin su suke da gidajensu <coughs> da wuraren training ɗinsu <coughs> da asibitoci da sauran abubuwa da kasani kamar da kasani <coughs> Yin da ka ga barikin soja to za ka tara akwai duk waɗannan abubuwan kamar za su iya rayuwarsu a ciki ma ba tare da sun buƙaci fitowa waje ba suna da kasuwa suna da asibiti suna da wuraren kwana suna da makarantu na 'ya'yansu suna da wuraren cin abinci wuraren wasanni da sauransu shi suke ce ma alƙal'a an zama yi tunawa a tarihin ibn taimiyya a irin wannan wurin aka tsare shi a wato a cikin irin wannan kal'a ta dimashik aka tsare shi har rasuwar shi allah ya gafarta ne ya ce walahumus tilahu kuma suna da makamai din فإن هذه الأمور هي جبر الكتاب yin yaƙi a bisa wannan tsarin a ita ‘yan ɓoyo-ɓoyo ana ɓoyo-ɓoyo iya jiburin kitab yana nuni zuwa ga wato a <coughs> tsoro ne yana nuni zuwa ga ragwantaka ne da tsoro wabi ha yamtani'ul muqatilu wal matlub da shine wanda yake mayaki yake kuya da wanda ake neman shi dan suke ba su kuya bi khilafi man la silaha lahu wa la hisn sabanin wanda ba yi da makami ba yi da wurin da yake maboya irin wannan fa innahu mumkinun min nafsi shi zai zama kamar ya bada kanshi ana iya ganin shi ana iya samun shi maqdurun alaihi fi mithl al-amsari ana iya samun shi a atakin ɗinsa a cikin garuruwa wa in kana alkitalu alal khayl bisilahi huwa a'la wa afdal min alkitali fil husuli was yace ko da yake yin yaki akan dawakai da makamai ido da ido kowa na ganin kowa yafi falala fiye da yin yaki a cikin katangaggun garuruwa da makamai a boye fal hisanu min alhusuli doki da za a yaƙi da shi ya fi alheri fiye da ɓuya a bayan katangu wa man kun ƙita qitaluhu illa fil husuni wal juduri wanda duk bai iya yin yaƙi da abokin gabansa sai dai a cikin wato a bayan katanga ko a bayan ganuwa fa huwa mazmumun shi abin zargi ne ba abin kirki bane a ce in za ku yaƙi da mutane sai dai ku fuya ku dinga mamaye su kuna musu ɗauki ba dadi ba a ganin irin yakin da ake na zamani wanda har za a wayi gari ma a ce akwai makamai waɗanda suke sarrafa kansu babu mutanen da suke yin yakin sai dai su makaman da kansu jirage ne ko manya-manyan makamai waɗanda ake harbawa wanda suke sarrafa kansu automatic me yasa malam ya ce yin haka abin zargi ne ya ce kama ƙala ta'ala anil yahudi kamar yadda Allah ya faɗa game da yahudawa ya zarge su yake cewa la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana aw min wara'i judrin ba'judrin ba'suhum bainahum shadidun tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun Allah yace la yuqatilunakum jami'a yahudu ba za su taɓa yin yaƙi da ku gaba ɗaya ba illa fi quran muhassana sai su zam a cikin wasu garuruwa katangaggu wanda aka katange su bil hifan da katangu wa da gidaje sun buku ya tsakankanin katangu da gidaje da maboya shine ibnu kasir yake cewa haza min jubulihim wannan na daga cikin tsoronsu, tsoran na alamu waje ala jeshin musulmi na ba za su iya fuskantar sojojin musulmi ba saboda su suna son duniya ba sa son mutuwa suna son nesa rayu shi sa Allah ya musu ainihin wato challenging cewa kulɗin kuntun kuntum tuhibbuna abin nan ba wannan ba cewa fatamanna wal mauta ku yi fatan mutuwa inda gaske ne kun ce wai ku na kusa da Allah ne fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin wala yatamannahu abadan ma qaddamat aydihim to da haka sai Allah ya zarge su da cewa wannan buya da suke tsoro ne in ba ga tsoro ba su fito su gamu da sojin musulmi aw min wara'i judurin ko kuma a bayan katangogi judurin wato jam'u jidar haka haka dukan makaranta suke karanta shi in banda kamar ibnu kasirin da abu amrin da ke karantawa da min wara'i Jidare. sai zama kenan ismul abin nan ne na kira ne wanda yake ifidul umum ko kowace katanga ma sannan min da aka kara min wara'i akwai magana akan cewa shin za'ida ce koko tana da amfani a wajen kamar da yake can innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati zai iya zama innal ladina yunadunaka wara'al hujurati to haka nan zai iya zama a au wara'a judrin to amma ƙarin min da aka yi kamar da malaman lugha suke nuni zuwa gare shi daga cikin malaman tafsiri cewa yana ƙara wa wurin wani armashi na ma'ana ne min wara'i judurin ko min wara'i al-hujurat na nuni zuwa ga cewa domin lafazin wara'a yana nufin kawai idan aka aji abu haka to gaban shi da bayan shi idan kana misali katanga tana gabas da yamma to wanda yake gabas da ita yana wara'aha min hadhal qibal wanda yake yamma da ita yana wara'aha min min al-taraf al-akhar to in ka tsaya ka ce wara al-hujurati kadai to sai zan laifin kawai shine an kirayi manzo Allah ta nan ko ta can banda ta kudu da arewa amma da ƙara min wara'il hujjarati zai zama duka gaba abun nan kusurwa hudu kuma gani to haka nan ma min wara'i judri ta kowace kusurwa suka buya sun yi laifi zawon a ce koda ta wato ard ko tul wato na na katanga din shine abin da min din take ifada a wajen bayyana bainahum shadidu rigimar da yake tsakan kanunsa da tsanani ba ka iya haɗa kai ba sa iya yin abu iri daya kamar yadda ibn kasir yake cewa ahwa'uhum ahwa'uhum mukhtalifa walakinaha mustami'a ala qitalil muslimin ahwa'uhum mukhtalifa soyayyen zukatansu sun saba amma walakinaha mustami'a ala ala al-adawati bil haqq amma sun hadu ne akan fada da gaskiya shine ma'anan ba'sun bainahum shadidun tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta in ka gansu a zahiri sai ka dauka kansu a haɗe yake amma zukatansu mabambanta ne ka bi annahum qawmun la suna yin haka ne saboda ba su da fasa hankaltuwa wannan aya ta zo ne fi mahallin zam domin zargin su akan mummunar ɗabi'arsu da kin gaskiyarsu da kuma tsaba tsabaragen tsoro wal muhdathatu fi amril imarati malam yace abubuwan da aka ƙirƙiro game da tsare-tsaren shugabanci wal da sarauta wal qitali da yaki kasiratun jiddan suna da yawa kwarai a cikin tarihin dalolin musulunci <coughs> laita haza mawdu'uha ba nan ne wurin magana a kansu ba <coughs> fa innal ummata hiya fil asli arba'atu asnaf al'umman mutane asalin mutane ana raba su zuwa dangi hudu kama zakara zalika fi qawli kamar da Allah ya ambata haka a cikin fadin sa faqra'u umata yassara min al-qur'ani alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilihi Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran ku karanta abin da ya sauka na alqurani anan u yana daukar tsayin ma'ana biyu ku dai zahirin sa tilawa faqra'u ma tayassara min alquran ku kuma kamar wasu malamai suke cewa fasallu ma tayassara domin a da alqurani da as a cikin lafazin alkurani da as a cikin alkur'ani suna zuwa interchangeable kamar yadda san Allah yake cewa wa qur'anal fajiri ay wa salatul fajr kamar kuma inda misali Allah yake cewa wala jahar bi salatika ai ba wala jahar bi qira'atika kaga da qira'a da da sala suna zuwa su mutunci junan su musamman makalis yakin wannan aya ta zo ne dan bayani akan sallar dare da ka so suka ce faqra'u anan bi ma'ana fasallu ma tayassara ku yi sallah abin da ya sawaka hanafiya suna amfani da wannan ayar kamar yadda ibn kayyim faɗa cikin alamul muwaqqi'ina rabbil alamin a inda yake kawo maganganu akan yadda malamai suke ta'awili kokarin eh, daukan ah, mutashabihi a bugi muhukami da shi wannan ita ce sa akan cewa an zo sallah zaka yi karanta rabin aya ma ba sai an karanta fatiha ba ba in ka gada maka ce kai mudahammata kai ruku suka ce saboda Allah ya ce mata yasara mutlakin mata yasara na nufin koda cewa kai kai hamid ya isa yace to kaga wannan sun dauki wanda yake mutashabihi sun gwara shi da muhukani abinda ya zo karar cewa la salata liman lam yaqra bi ummul qur'ani kaza kaza da mutawatirin cewa kullum sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi yana karanta ainihin wato Fatiha ibn qayyim ya mai musu da martani a cikin ilamul muwaqqi'in game da wannan almuhim shine wannan aya tana bayani akan wato sauki da aka yi ne masu sallah cikin dare har shi sai zo a cikin hadisi manzo Allah sai sai cewa man qara bi ashri ayatin wanda ya karanta aya goma a cikin sallarsa ta dare lam yuktab min al-ghafilin ba za a rubuta shi cikin gafalallu wanda suka wofanta ba wa man wa man qara'a bi mi'ati aya ko shine min al-ghafilin din oke haka ne ana ce kun kara bi mi'ati aya min kutiba min al-qanitin ne mi'atain mi'atain ne min al-qanitin mi'a min al-ghafilin go jazakumullahu khairan so dan haka ko da aka ce ma ce sara mafi karancin da ake nema shine aya akalla 100 a sallar dare ko makamancin haka duk da yake ya halasta mutum ya sallar dare da kasa da haka ya karanta abin nan falaki da nasi ko kulhuwa a cikin hadisin da ya inganta a cikin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare wata rana ga baki ɗayan da da karanta qulhuwallahu a dukkan rak'o'i 11 din za ka duka ya halatta gwargwadon hali abinda dai ake so shi ne ya zama kana da wuridinka da kake yi da tsarin da kake bi wajen mu'amalarka da alkur'ani kada zuciyarka ta bushe ta ke kashe Allah ya tsare mu to alima an sai kunu minkum marba Allah ya san a cikinku za a samu marasa lafiya marba jam'u marid wa akharuna za kuma a samu wasu a cikin ku yadribuna fil ardi waɗanda suke yawo a cikin duniya yabtaguna min fadlillahi suna neman arziki yan kasuwa wato fatake masu tafiye-tafiye direbobin motoci ma'aikatan abin nan tsaro da kamfanoni waɗanda kullum suna tafiye-tafiye suna kan hanya wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah da kuma sauran waɗanda suke masu jihadi to a cikin nan ibn taymiya yayi istinbatin cewa anan asnafun na mutane a duniya ba sa wuce waɗannan yankunan guda hudu na farko akwai ahalul ƙur'ani wal ilmi su ne masu yin salar da rike jinsin malamai da masu ilimi da sufaye da ustazai da duk wani da ke da alaƙa da addini a nan yake domin aka ce alƙurra da istilah na malaman da malaman farko ya ba mata da abin da muke cewa yanzu Da aka cewa na ƙari ne ana nufin kawai tsura alarin mani su guda suka ce ƙura'u suna nufin masana malamai masu karantarwa masu addini su ake cima alƙura masu ilimi to su ne sinfi na farko kenan malamai da waɗanda suke da alaƙa da karantarwa ko malanta sinfi na biyu su ne ahalul jihadi wa saifi mazowa abin nan jihadi da takubba wato sojoji kenan da jami'an tsaro da waɗanda suke masu gadin iyaka masu yin ribafi da sauran waɗanda suke jami'an tsaro ne na uku su ne ahalus tijarati wasu safari su ne waɗanda aka ce ya taguna fil da dirguna fil ya taguna fil su ne ‘yan kasuwa masu tafiye-tafiye masu neman kuɗi sai kuma na ƙarshe su ne ahalus sina'ati waɗanda suke ɗan ƙwadago ma'aikata masu yin eh, sana'o'i magina teloli masu aski wanzamai masu kwashe matsayi masu aiki a ofisoshi leburori masu sai da abinci masu wanke-wanke da guga waɗannan su ne sunna ke waɗannan su ne ɗabaƙa hudu na mutane yanzu kuma sociology ne bayan ibn tabiya yake duk inda ka je mutum ko da kai tsaye bai cikin waɗannan akwai inda za ka saƙa shi akwai subdivision da za ka saƙa shi a cikin waɗannan ko dai ya zama mai karantarwa ne ko malami ne ko sufi ne ko mai wa'azi ne ko mai yin ustazanci ne ko ɗan kishin addini ko ɗan zafin kai duka yana cikin waɗancan ko da wani irin tsaro yake ko ya zama cewa a cikin jami'an tsaro yake sawa'un soja ne combatant ko jami'in tsaro ne na farin kaya mai leƙen asiri ko ɗan sanda ne ko ma'aikacin immigration ne ko ma'aikacin eh, eh, eh, waɗannan masu kama mutane a kayan yaɗa mai sunan su ne rostanti ko castelia ko ma me yake da yana cikin waɗannan shi ma sannan kuma sai kuma sauran wanda suke masu kula da kasuwanci da safara wanda suke sai da kayan mutane kayan da mutane suke bukata na abinci da sutura da sauran kayan a ah, ah, bukatar rayuwar mutane wanda su suna yawan tafiye-tafiye da je su kai kaya su kawo su ɗebo su kawo su ɗebo wannan su kai can sai kuma sauran afsunna sauran mutane waɗanda suke da sana'o'i na hannu su ne manoma masu sabin eh, nan ƙere-ƙere kamar makera wanzamai mahauta teloli kafintoci masu aikin lebura idan ana gini a site <clears throat> injiniyoyi masu zane-zanen gidaje <coughs> likitoci nas nas duka waɗannan a cikin sunna usul to ta yana ɗaka fitar da wani daga nan zai wuya ka iya fitar da wani daga a fun jama'a to idan muka kalli wannan aya sai mu ga ta ambaci waɗannan mutanen haka a <coughs> waɗanda suke sune <coughs> kamar da a asnafun nasu fasun fil wahid alqurra akwai masana ko malamai wa hum jinsul ulama'i wal ubbat sune malamai da masu bauta Allah wa yadkhulu fihim man tafarra'a min hadhihi al asnaf duk wanda ya resantu reshe daga waɗannan zai shiga ciki min al mutakallima kamar malamai ɗan ilmul kalam ɗan asha'ira wal mutasawwifa da sufaye ɗan ɗariƙu da makamantansu da masu sagi da irin wannan harka wa gairuhum da wasunsu wasiful akhar ɗayan nau'in kuma shine al-muktasib bid-darbi fil ard wanda suke neman abinci suke rayuwarsu ta hanyar yawo a kasu a kasashe tafiye-tafiye wa amma al-muqimuna na uku kuma sune masu zama a gida ahli sina'ati wat tijarati wanda suke da sana'o'i da kasuwancin su kanana fa yumkinu an ya kunu min alqurra'il muqimin aidan wanda wasu suna iya zama daga cikin su zama suna da alaƙa da makaranta ko masana wanda suke zaune su ma a gida bi khilafil musafir sabanin matafi wanda shi ko cikin tafiya yake da wuya ya zama cikin ko dai masana ko yan kasuwa masu sana'a a gida fa inna nabi sallallahu alaihi wasallama qala domin annabi ya ce a idza marida abdu idan bawa ya rashin lafiya aw safara ko yayi tafiya kutiba lahu min al-amali mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim idan mutum yayi tafiya ko kuma ba shi da lafiya za a ci gaba da rubuta mishi Allah zai ba mala'iku dama a ci gaba rubuta mutum aikin da ya kasance yana yi a sa'ad da yake lafiya lau da kuma sa'ad da yake mazaunin gida wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga abu musa duk da yake yana daga cikin hadisai waɗanda akwai maganganu a kansu wanda alimamu dara kutsani rahimahullah yana daga cikin wannan hadisi na daga cikin da ya ciwo kwalarsa a cikin bukhari ya tuhumi ainihin hadisin da cewa hadisin yana ganin mawqufi ne mawqufi ne ala abiyusal ash'ari saboda wanda ya zo da shi yace abu musa ya daga shi zuwa ga Manzala, Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani mutum mai suna al-awwam binu haushab wanda kuma sauran yan ajin su da suka fi shi hadda irin su mis'ar bin kidam su kuma suka ce abu musa ashari ne ya faɗi magana a matsayin magana shi bai rafa a shi ba kashi ibnu hadirin da ya zo ya tattauna matsalan a cikin mukaddima yake cewa to ko da ma dai ya tabbata cewa wannan magana abu musa ce to irin wannan lahu hukumar rafi ban ba a faɗan wannan da ra'ayi ko ya zama cewa tunda ya tabbata cewa su mis'ar bin kidam haddasu ta fi ta wancan karfi da haka dole a karkata zuwa ga cewa riwayar su ta fi karfi to amma za a iya tarjihi ta ɗayan fuskar ko dai a ce wata rana abu musul ash'ari ya ba da karatun sai ya ce manzo Allah sai mai fara wata rana kuma ya zo dalilin gaggawa ko wani yanayi sai ya faɗa abin kamar maganarsa kowa daga cikin ɗaliban sai ya ji abin da ya ji sai zama babu ta'arudi kenan tsakankaninsu ko kuma ya zama in ma an rajahatu akan cewa tunda su mis'ar sun fi al'awam ibn haushab karfin hadda sai a ce nashi da ya zo da wannan din ya zama shine aqallu wato i'timadan nasu shine ne al'aksar ko al sai a ce amma magana ta da hukumar raf'i domin wannan abin ba a faɗan irin shi da a gani na cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum yana yin aiki ka saba yin azumin litinin da alhamis ko ka saba yin eh, nafil fili ko karatun alkur'ani ko makamancin su sai zama yanzu shekaru sun kama ka ko kuma yanayin rayuwa ya canza tafiye-tafiye ko kuma rashin lafiya olisa ko wata cuta ta sankare ka baka iya yin azumin sai a ce a ci gaba da rubuta maka ladan waɗannan ayyukan da kake san kake lafiya lau ko san kake a zaune a gida to kaga wannan bai yiwa mutum ya faɗe shi da ra'ayinsa sabai ba sa faɗan irin wannan magana da ra'ayinsu suna faɗa ne da ainihin wato dogaro da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da su wallahu a'lam a shahid a cikin hadisin shine ana ana ba mutum ladan aikin da yake da yake lafiya ko da yake zaune gida a daga baya za a dinga shi ladan wannan aikin idan ya ya samu matsalar da ba zai ba والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنه قيام الليل من أهل الأعذار الله يا أنبت وأنن نوء يمتانين أتكين آير دن يبين ممتاني وأن قيام الليل يفاد أكنس لكتكين ما سؤذري فذكر المريضة والمسافرة سي أنبت مرت لا فيها da kuma matafiyi allazaini zukira fil hadisi waɗanda su kuma ɗin da aka ambata a wannan hadisin wa zakara almusafirina fi barbaini ya ambaci matafiya ta fuska biyu abbaribina fil ardi yabtaguna min fadlillah wal muqatilina fi sabilillah ya ambaci marasa lafiya ta fuskar watan matafiya ta fuskar ta fuska biyu akwai matafiyin da tafiyarsa yana tafiya ne neman a arziki to shi ma tafiyarsa shari'a ta yadda da ita shi ma ya shiga cikin uzuri akwai matafiyi wanda shi kuma tafiyarsa tana faruwa ne sakamakon jihari da aka tafi kaga nau'o'in matafiya iri biyu kenan da wanda tafiyarsa irin galibin tafiye-tafiyen da muke yi ka tafi interview ka tafi siyayya ka tafi ziyara da sauran abubuwan da rayuwa take hukunta dole za ka je ka yi a wani gari na kasuwanci ko neman halas ko makamancinsu akwai kuma tafiyar da sojoji suke su bar garuruwansu a kai su wani waje don su je su yaƙi ko jihadi ko su ribaɓi to ya ambaci waɗannan nau'o'in guda biyu wa humu tijjaru wal ajnadu su ne 'yan kasuwa masu tafiya saboda kasuwanci wal ajnadu da waɗanda suke wato sojoji masu tafiya domin su je su kai farmaki ko su kai ɗauki ma abin nan daular musulunci ko musulmai waɗanda suke bukata haka wal maqsudu huna bayan da ya gama wannan sakin layin yace abin nufi anan shine annal ajnasal arba'a min al muqatila wat tujjar waɗannan jinsi guda hudu da aka ambata daga cikin su akwai mayaka akwai yan kasuwa wa man yalhaqu bihim min as sunna'i wal qura' da waɗanda ake ƙarawa daga cikin masu zaman gida daga cikin 'yan abin nan ma'aikata da 'yan kwadago da malamai wa ahalul azari da masu uzuri su masu uzurin ana iya samun su a cikin kowane jinsi in muka lura akwai nau'o'i biyu mazauna gida su ne 'yan makaranta da ustazai da malamai da masu karantarwa su ne alƙura ko kuma mazauna gida 'yan eh, masu sana'o'i ko kuma guda biyu masu fita su ne sojoji da yan kasuwa masu fita ko to a cikin kowane jinsi din nan ana iya samun masu uzuri a cikin jinsin matafiya uzurinsu tafiya a cikin jinsin na gida uzurinsu galibi shine rashin lafiya alima an sai kullu minkum marba ga yan gida kenan Wadancan kuma masu tafiya su ne musafirun su ma suna iya samun wannan uzuri to da Allah ya ambaci waɗannan guda hudu kalmar ba kamar marasa lafiya wa nahwihim da makamancinsu kullu haula'i kad hasala fihim min min al-anwa'il mukhtalifa ma yatul wasu duk waɗannan din an samu canje-canje game da al'adar rayuwarsu da ɗabi'unsu da yadda suke gudanarwa abinda ba zai yi a siffanta ba a bisa yadda suke a zamanin da ƙur'ani yake sauka ‘yan kasuwa da matafiya waɗanda suke sojoji da kuma abin nan wato mazauna gida masu karatu da masu sana'o'i da wanda suke ainihin masu uzurin dukkaninsu kowanne ɗabi'arsu da rayuwarsu da yadda ake fassara su ya canza canzawa mai yawa daga zamanin da aka saukar da waɗannan ayoyi zuwa zamanin da ibn taymiya ke wannan magana kamar shekara 700 zuwa wani abu to ina kuma ga yanzu da aka sake ninka wasu 700 din haka mutum mutakila zai ƙara ninkuwa ya sake ninkuwa a hannunkin baninki wa umuruhum malam yace al'amarinsu ma na hasanin ma'amurin bi abubuwan da suke gudanarwa su 'yan kasuwa da sojoji da malamai da wanda suke masu zaman gida kowa abin da yake gudanarwa ma baina ma'murin bihi ma baina hasanin ma'murin bihi ku dai suna yin abin da yake mai kyau wanda Allah ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ai wa baina qabihin manhiin anhu ko kuma ka tare suna yin wani abu wanda yake mummuna ne wanda an hana shi a shar'ance wa mubahin ko kuma abin da ya halatta in ka ɗauki misali malamai akwai abin da suke wanda yake daidai ne akwai abin da suke wanda yake kuskure ne akwai abin da yake wanda yake halatta ne in ka ɗauki 'yan kasuwa su ma za ka same su a haka akwai abin da suke mai kyau ne daidai ne akwai nau'in kasuwanci ko mu'amala ko tafiye-tafiyen da suke yi wanda yake maras kyau ne abin hanawa ne akwai wanda yake halatta in ka sake ɗaukan masu sana'a su ma za ka same su da wannan wato yana maka ishara zuwa ga canje-canjen da aka samu ne wanda a da can ɗin a zamanin da aya ta sauka to duk abin da suke yi ɗin mai kyau ne su sahabbai da aka sauka da wannan ayan kasuwancin da suke dukan shi ko mafi yawan shi mai kyau ne da kuma wanda yake mubahi kaɗan ne za a samu wanda yake barna kuma kullum ayoyi suna sauka suna cewa kar a yi kaza kuma suna denawa haka ta fuskar sojoji din haka ta fuskar wanda suke mazauna gida masu sana'a da masu uzuri din yace a ihtimalu akthari umurihim ala hadhihi falasa kuma ayyukan da suke yi al'amarin rayuwarsu yana dauke da waɗannan abubuwa guda uku al-ma'muri bihi wal manhiyu anhu wal abinda aka umurce su da abinda aka hana su da abinda yake halas gare su wal wajib abinda ya wajaba akan kowanne ɗaya daga cikin mutane al'amru bima amara Allah bihi ai mushi umarni da ya aikata abinda Allah ya umarta wan nahyu amma naha an a hana a hanu daga abinda Allah ya hana wal idnu fi ma abahu Allah abinda kuma Allah ya halasta to ana iya mutum izini in ya ga dama yayi in ya ga dama ya bari lakin idza kana ash-shakhsu aw taifa la taf'alu ma'muran illa bi mahdhurin a'zam minhu Ita ma ka samu wasu mutane ya zama ba zai yi su aikata wani abu da aka umarce su ba mun ji cewa abin da ya kamata shine kai al-ma'mur bi to sai zama ga wani abu da shari'a ta umarni da shi amma a yanzu ba za ka iya yin shi ba illa bi mahdhurin a'zam sai ka kai ga aukawa ga wani abu wanda yake shi kuma an hana shi kuma ya fi wancan matsala a azamu minhu aula ta turku ma'amuran ko kuma duk da za ku bar wani abu da aka umarce ku da shi illa li mahzurin a'azama minhu ce kun auka ga wani abu wanda yake an hana kuma ya fi wancan matsala lam ya amur amran ya salzimu hukuwa mahadurin raji Ka shi ka daina yin wannan al'amur bil ma'ruf din ba za ka umarni da a aikata wani abu wanda zai jawo wata barna da ta wuce waccan wannan wata magana ce yake mai nauyi a cikin da shari'a zama. ga wani abu da an umarci shari'a ta umarce ka da ka umarci mutane kai mai wa'azi ko kuma kai jagora ko kuma kai a karankin kanka amma kuma garin aikata wannan abin da aka yi umarni to za a faɗa kuma wani abu da aka hana wanda zai haifar da matsala fiye da waccan ko kuma garin barin wani abu da aka hana za a faɗa wata matsala wadda za ta sa wani abu da aka yi umarni da shi ya samu matsala to sai a dakata gaba ɗaya ba za a yi ba wannan ka ɗauki kawai misalin abin da ya faru da boko haram da ma boko haram da gaske abin da suna magana akan cewa ba kyau ta kuɗa maza da mata a makarantu ba kyau ba kyau ba kyau wannan mahadurin ne kuma ana umarni da a hana shi to amma garin hana shi sai suka haifar da kuma mahazurin a'abar suka kau da mutane daga zaman lafiya suka yi ta kashe rayuka suka koma daji suka zama sun kawo fatuntunu da yawa a bayan ƙasa sai da shekara goma yau kuma wancan wancan abin da cikin sahara kuma yanzu ba a bari ba kaga sun haifar da mahzur a'azama min zalikal ma'mur an umarni da a kawar da barna to garin kau da ita sun kawo barna da tafita sun kawo barna da tafita wanda tafita matsala kaman kaman magani ne idan za a baiwa mutum magani ne maganin wata cuta kuma sai likita ko mai bada magani ne da cewa wannan maganin yana da wani abin nan side effect da ake cewa ko wanda side effect din kuma zai haifar mishi da wata cuta a azama mai zalik hatta ruwan drip da ake sawa mutum aya ko wanda in yana da irin wata cuta a jikin shi ba a sa mishi nau'in wani ruwa normal saline ko dextro ko waye za a ce in kana da ciwo iri kaza kana da buƙatar ruwa amma ba za a saka maka ba akwai irin magunguna wanda mata suke amfani da shi misali idan suna da ciki za a ce wanda take da ciki ya kamata ta sha kaza amma wannan mai cikin tana da wani nau'in cuta ba a ce tana da hypertension shi hypertension ko tana da wani cuta kamar sikila ko wani makamantan shi ko eh, diabetes ko hepatitis ko wane ne sai a ce kuma ita da ba ta sha wannan maganin ba domin garin neman wannan lafiyar za kuma ta faɗa cikin wani mahaduri a ba kuma ba za ka iya lissafa yawan matsalolin da aka samu a kiwon lafiya a nan kasar misali sakamakon rashin kulawa da wannan ka'ida likitoci ko waɗanda suke musamman ba likitoci ba 'yan ba na iya masu shige a cikin harkar sun sha kashe mutane ko su ja musu matsala ko su gurgunta musu rayuwa ko su ɗaiɗaita musu lafiyarsu guda nawa aka yi saboda rashin bin ka'ida to haka jama'a idan ka zo ka tarar da mutane suna yin wani abu wanda ta yi abin nan ba daidai ba ne amma idan ka ga cewa in ka zo hana shi za ka haifar da kuma wata matsala fiye da shi to sai ka basu sai ka basu har zuwa lokacin da zai iya yiwa a hana su ba tare da an samu matsala ba shi yasa ba a hana mutanen makka yin barna duka rana ɗaya ba sai da aka shekara da shekaru kalli dai misalin giya kalli batu akan gyara ka'aba da fandisho ɗinta wanda ma manzala sai samu haka ya haƙura ya mutu ya bashi ya dai nuna ma Aisha cikin dare ya nuna mata ce kin ga inda asalin ka'aba yake amma ina jin nauyin idan aka ce a gyara ka'aba din nan wasu mara da su to kaga garin gyara ka'aba a ce mutane sun ban musulunci wannan shine abin da yake faruwa kuma galibi jama'a da irin kungiyoyin addini da tarayya ta musulmai da sauransu wani zai zo kawai saboda wani abu da yake ganin da gaske ne abin ba daidai bane amma ya gwammace ya fasa wannan al'ummar inda ba za a yi wannan abin da yake so ba ta yi kuma abin ma ba daidai ba ne fi alamatu nafsul amri wata ya fatawa ko wata rigima da za a yi da shi akan wani abu da yake ganin sai an yi wani kawai akan sallah da takalmi misali zai iya raba masallacin musulmi shi dole sai ya yi in ba haka ba sai dai a fasa kowa ya rasa wani akan akan misali tahajjud akan bambancin za a sa lastika mutane su ji ko ba za a sa ba zai yi wa masallacin shi akan wannan akan cewa an sa labule an kare inda mata ciki ce ai ba yi da asali wannan da gaske ne ba yi da asali to amma an yace jama'a za mu cire labulan nan masu makaranta suka ce a ba za a cire ba to sai ya ware wasu ya koma gefe yana yin sallah da su shi waɗannan yan bid'a ne ya fasikantar da su duk wannan gaskiya saboda Allah ya saba wa qawaid amma na ad'awatu ila Allah waɗanda galibi abin da ke jawo haka shine ko dai karancin shekaru ko karancin ilimi ko kuma ya zama mafi girma ma shine ya zama asali mutum kawai ba Allah yake nufi ba shahara yake nema ko girma ko so yake a ji labarin shi shi ne fara kirkiro abubuwa iri daban-daban waɗanda ba su da asali ko kuma koda suna da asali ba haka ya kamata a mu'amalance su ba a da'awa musamman idan ka je ka tarar da mutane suna yin wani abu da suke a kan shi al'imamu abubakar ibn al-arabi yake ba da labari cewa ya je wani waje aka ce ya yi limanci sai ya ce ba zai ba da aka matsa ne da ya bai limanci sai ya musu sai ya yi irsali bai yi ƙabdu ba saboda ya san mutanen wajen ba sa yin ƙabdu. kuma a kan wannan ƙabdu za a iya rigima a masallacin sai ya ɗauki wannan fatawatu da a yi rigima a masallacin watakila daga nan a sunan masallacin ya ɓaci ko kai ya rabu ko a yi wata fitina ko kuma shi a mai wani makaru sai ya haƙura da ƙabdu ya yi sallah irin yadda suke so tun da dai sallah a haka ta yi domin haɗin kan al'ummar musulmi wannan abu ne wanda yake daga cikin daruriya na duk inda musulmai suke zaman lafiyarsu da tarayyarsu abu ne na darura rabuwar kansu da fitinar ta shiga tsakankaninsu ba ƙaramin a fitina ba ne kamar da zai mana ishara a nan haɗin kan musulmi da zamansu lafiya da junansu yana gaba da jihadi yana gaba da wa'azi yana gaba da komai domin a in babu haɗin kai tsakankaninsu to shi kenan za su zama irin yadda muke nan yanzu a duniyar musulmai kamar yadda manzo sai sallallahu ya bada labari yanzu musulmai suna ganin irin wannan kaskancin da wannan abin nan wato koma bayan ba su da murya daya sawa'un lokali ne misali yanzu a ce musulmin Zaria ko musulmin Kaduna ko musulmin Kano ko musulmin Najeriya ba su da murya daya babu wani wanda zai zo magana a madadin musulmi kowa kowane musulmi ya yarda idan wani magana ko sarki ne ko ko mai mulki ne ko malami ne a waɗanda ba su yadda da malantar shi ko sarautar shi ko shugabancin shi ba za su fito kuma su ce ba su da wannan abin ba kai hatta a cikin ma wanda suka yadda cewa shi shugaban su ne za su ce ba su yadda ba ma'ana yanzu idan ɗaya rubuce fito ce ɗarika ku zaɓuwa ne idan asan ɗan ɗarika da ra'ayinsu bai gamu da wannan ba za su ce wala ba za mu zaɓe shi ba idan balalo ya ce in izala ku zaɓuwa ne za su ce wallahi ba za mu yi ba ba haka ake yi ba Dole yana cikin rashin hankali da rashin tunani da ba idan shugabanni suka ce ayi abu kaza to a ka'ida in dai wannan abun ba zahirin saban Allah ba to bai ya yake musu in ma kuskure ne su za su ɗauki wannan masuliyar kai ba kai ba a wurin Allah kai yi naka amma sai mutum ya fito ce ba zai yi ba yi ta kuma suka su cewa ai an ba su kuɗi ne ai an yi kaza ne to hatta sarkin musulmi da ake ganin shine sarkin musulmi yanzu yi da wannan wato command din yi da voice da zai yi magana musulmai duka su in yace a dau azumi wasu za su dauka wasu ba su dauka ba in yace a sha ruwa wasu za su sha ruwa wasu ba su sha ba wanda suke shan ruwan ma wasu ma fa saboda asali abin ya dace da hawan su ne ba kowa ne yake shan ruwan wai dan ya ga wannan tsarin ba su yasa musulmi suka zama a cikin wannan dimuwar jama'a yanzu ji bane irin abin da ya faru yan kwanakin na a ce an sace yara an ce an ga wasu ana ta ta taburza amma abin an bamba kowa kawai a ruwai bai za su ne suke magana kai asalin wanda suke da karfin murya da in sun yi magana za a ji har yanzu ko dai suna magana ne a boye ko yayi da amma dai mutane ba su labari wallahu ala. to irin wannan shine kaskancin da mutane suke ciki saboda sun bar asalin tsarin da Allah ya tsara cewa musulmi su gudana a kai. sai aka waye gari kowa sun zama shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun an zama kungiya kungiya kanana kanana kanana kowane masallaci kowane taron jama'a kowace kungiya kowace jam'iyya suna zaman kansu ne kuma ba sa ga maciji da ɗan kuma kowace kullun ƙara ballewa take ƙara darewa take ƙara samun faction take shine zamu zama kamar da annabi ya ce gusa'an ka gusa isai to in ba a koma asalin abin da yake shine asalin musulmai ba ko ba a tashi fita daga wannan kaskancin kamar yadda Allah ya saka malam Dawud da alkhairi a hudu ba sa kuje yake wannan tattaunawar cewa asalin da annabi ya amfada nan kenan idza eh, eh, eh, tabayatun bil ina wa raditun bil zar'i wa tabatum aznab al baqari sallallahu alaikum zillan Allah zai darkake ku da kaskanci to a cikin shi muke mu ubangiji Allah ya fitar da mu na'am e riya daban ne wannan ya shafi aiki tsakanin zuciyarka da da Allah subhanahu wataala ah, da kuma neman yardan mutane nan kuma ana magana akan abin da zai koma zuwa ga su mutanen ne wato zai shafi al'umma galibi riya ta fi zuwa aikin da kake yi wanda kake asalin shi na neman lahira ne amma kuma sai ka yi shi don neman duniya a nariya take shigowa a cikin sallarka ko karatunka ko karantarwarka ko makamancinsu nan kuma ana magana a cikin abin da kake yi wanda zai yake yana da alaka da al'umma ko da yake shi ma ana iya samun babu riye ya shigo amma dai a gefe yake wallahu ala bari mu ƙara gabar da yake cewa a a yace lam ya'mur amran yastalzimu a rajihin wa lam yanha nahayan kuma ba za ka hana wani abu ba wanda ya ku a ma'amurin rajihin wanda zai ja faruwar wani abu wanda yake zai kara matsala fa innal amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkari huwa allazi bu'ithat bihi ar-rusul umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna shine abinda aka aiko manzanni da shi wal maqsudu abinda kuma ake nema tahsilul masalih tabbatar da gyara wa takmiluha da cika gyara din wa ta'tilul mafasidi da kuma barnata da lalata barna wa taqliluha ko rage barnan bi hasabil imkani gurgurdan hali fa idza kana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari mustalziman min al-fasadi akthara mimma fihi min as-salahi lam kuma mashru'a amma ka da ya zama umarni da kyakkyawa ko hani da mummuna zai jawo wata ɓarna fiye da gyaran da zai jawo to ba a shar'anta wannan ba shari'a bata ce a yi shi ba wa kad kariha immatu sunna al-qitala fil fitna dan haka limaman musulunci suka ƙyamaci shiga cikin faɗa. na fitina rigima tsakanin musulmi da musulmi aka kyamaci musulmi ya shiga cikinta allati yusammiha kathirun min ahli al-ahwa'i al-amru bil ma'ruf wa nahy munkar wanda da dama daga cikin ahli al-ahwa yan bid'a musamman mu'tazila da khawarija suke ce ma irin wannan fitinar al-amru bil ma'ruf wa nahy munkar suke ce mishi jihadi kamar dai jihadi in boko haram ɗin nan da sunan jihadi suke yin shi amma kaga ya jawo fasadi akbaru min al-islam to an hana musulmi ya shiga cikin irin wannan barna to kaga jama'a ba a wa ibn taymiya adalci idan an zo sai a ce wai yan boko haram wai shine wai abin nan champion din ra'ayi amma kaga kuma kullun za ka karanta daban shi yana yaki da irin wannan abu yace idan ya zama umarni da hani za su jawo barna fiye da gyaran da za su kawo to shari'a ba ta ce a yi wannan ba kuma limaman musulunci sun kyamaci shiga cikin fitina musulmi su auka wa musulmi da fada da sunan wai suna amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar kamar da abin da su Muhammad Yusuf suka wa musulman kasar nan fa inna zalika idza kana yujibu fitnatan hiya a'zamu fasadan mimma fi tarkil amri bil ma'ruf wa nahy munkar yace domin wannan idan ya kasance zai jawo wata fitina ta fi fitinar ta fi barna fiye da abin da ke cikin umarni da hani din lam yudfa adnal fasadaini bi alahuma ba a da ɗaya daga cikin barna guda biyu da barna da tafi wannan barna ce irin tsarin ilimin nan da irin tsarin shugabancin nan da ake amma kuma yaƙi da fitinar da ta biyo baya ta fi wannan barna bal yudfa'u a alahuma bi ihtimali adnahuma za a tunkuɗe mafi girma ne da ihtimalin mafi karanci idan mutum misali hannun shi ya lalace kansa ta cinye hannun sai a ce a yanke hannun don sauran jikin ya tsira kaga an ainihin wato yi ihtimalin adnahuma ya zama bai da hannu daya wannan ma matsala ce amma ya ji masa akan a ce duka jikin shi wannan kansa ta bi alal misali to dan haka ana kare barna ne guda biyu a dauki karamar a kawar da babbar amma ba za a yi kokarin kawar da karama a haifar da babba ba Ya ce a bal yudfa alahuma bi ihmal adnahuma kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da annabi yake cewa ala unabbiukum bi afdali bana ba ku labarin bi afdali min darajati siyami was salati in ga muku abinda yafi daraja abinda yafi lada fiye da as-siyam sala fiye da azumi da sallar dare was sadaqa da sadaka wal amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar da yin wa'azi ba ku labarin abinda yafi falala qalu bala ya rasulullah suka ce eh muna son wannan labarin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace islahu zatil bayn gyara tsakankanin al'umma musulmai albayn shine wato samun abin nan nisan juna samun gab tsakankanin juna shine alfurqa alwahsha at-tabaghud at yin dake iya shiga tsakankanin musulmai da ana cewa shigatul bayn wato gyara matsalar da ke tsakankanin musulmai a duk inda suke kai kokarin kai islahi tsakankanin ka shiga tsakankanin sawa'un mutum ɗaya ne da mutum ɗaya ko wata kungiya ce da wata kungiya ko wani faction ne da wani ko ɗan uwan juna ne akan rikicin gado ko ƴan masallaci ɗaya ne ko ƴan kungiya ɗaya ne ko al'ummar gari ɗaya ko ɗaliban wani malami guda ko waɗanne iri ne suna rigima tsakankanin su in ka iya sulhunta su ladan da Allah zai baka ya fi ladan wanda ke yin azumi da sallah da sadaka da da wa'azi fa inna fasada zatil baini sai annabi ya ce saboda samun tsaraka tsakankanin musulmai hiyal halika ita ce mai aske su la aqulu tahlaqu ash-sha'r annabi yace ba ina cewa tana aske gashin kan mutane ba walakin tahlaqu ad-din za ta aske addinin za ta mai da kan addini ya zama kaman an yi mushi ƙwaryar mulu babu kawai a cikin addinin saboda abin da ke cikin shi na haifar da rigima da ɗauke albarka a cikin musulmai mun tuna hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zai ba bai labarin dalilin shi kadari ya tara wasu suna rigima sai aka mai wahayi cewa to an fasa ne shi kadarin an dage ta daga wannan daren kaga duk albarka da za a samu na khairun min alfishar, shahr to an fasa a wannan daren ta yi wani kuma ba zai riska ba kenan wataƙila gobe ko jibi ya yi bacci ko ya mutu ko makamanta haka da an ɗauke albarkar da jalisul kadari saboda rigima da wasu sabai suka a tsakankaninsu suka yi faɗa baya ga wannan sannan zai haifar da wasu rigingimu daban-daban tun daga rigima mafi karanci shine za su fara yin magana akan junansu kalamu ba da yanzu ba da za su fara suka junansu da yi wa junansu ainihin ƙazafi da rashin ba junansu uzuri da gulmar junansu da kuma mummunan nufi ga junansu wannan tun daga zuciya kenan a zukatunsu za a samu wato baraka maimakon ƙauna, da soyayya da mutunta juna sai su dawo duka babu wannan kowa na wadan ƙunshi mummunan fata kowa yana so ya ga ɗayan ya samu asara ko ya samu karaya ko ya samu wani za ko wani matsala kalla kaga koda a siyasance ne jama'a da zaran jam'iyya ta raba mutane sai kaga mugun fata suke wa junansu ba wai fatan kawai kasu suka zaɓe ba fatan a ce wani cikin siya wani shirme ko ya samu wata kare arziki ko an je ko ta kwace kujerarsa ko a ce an kama shi APC an kwace dukiyarsa inda aka ce dan ɗayan jam'iyya ne sai ga wancan jam'iyya tana ta farinci. duk wannan saboda zatin bai to haka ko a masallaci ne ko a wata ƙungiyar addini ne ko a wata tafiya ne in aka samu irin wannan abin da yake haifawa kenan zai zama ah, abin da ke biyo baya daga zuciya sannan kuma idan zuciyoyin suka gama cika da wannan hatred da wannan kiyayya da gaba sai ya fito fili ko dai a ɗau makani ko a ɗau hanya ta ɓatanci ko a je a haɗa wani da 'yan sanda ko a yi mai wani sharri ko a ƙwace matan shi ko a ƙwace masallacin shi ko a ƙwace mukamin shi duk ana yin wannan saboda zatul bayi daga nan kuma sai rigima ta zama ta ƙungiyoyi kowa al'ummar shi da masoyan shi da dangin shi da su goyi bayan shi wancan ma haka shikenan sai musulmi su rabu kamar yadda ya faru da mafi yawan ƙungiyoyi da tafiye-tafiye na musulmai a kowace ƙasa ko a kowane yanki ko a kowane zamani za ka yi samun waɗannan abin nan to haka kai a matsayinka na individual abinda musulunci ke neman ka da shi shine ka guje wa duwannan fitina kamar yadda maza sassu ne ke cewa idan ta tuntunu suka zo wanda ya miƙe ya fi wanda yake zaune matsala wanda ya tafi ya fi wanda yake a tsaye wanda ya je a sai alaiha ko tun daga kan al khairun min al-qa'id khairun min sai was sa'i khairun min kaza kaza kaza wanda yake zaune yana kallo kawai to ya fi matsala sauƙin matsalar shi ba tafiye saukin wanda ya tsaya yana lekawa ba wanda yake lekawa matsalar shi ba ta kai wanda ya tafi je inda ake ba wanda ya tafi je inda ake yi matsalar shi ba ta kai wanda ya zama shine mai kai kawo mai ƙara wura wutar fitina to kai ka zama kai kokari ka zama wancan na bayan kamar da kubar yake faɗa cikin ibnu batta a cikin al'ibana cewa sai ka guje daga wajen shi sa hatta rigingimin sahabbai malaman tarihi sun fi yaba wa sahabban da suka zama sun ki shiga kowane bangare su Muhammad dan Maslama su Sa'ad dan Abi Waqqas su Abdullahi dan Umar da ire-iren su waɗanda suka guje ma fitinar gabaki ɗaya ba su goyi bayan kowa akan ta ba to an fi yaba musu fiye da waɗanda suka shiga ko da ku sun shiga bangaren da ake ganin yana da gaskiya kamar wanda suke misali bangaren na ali radiyallahu anhu wa ardahu da ire-iren su a a waɗannan fitilu suka faru da haka malaman musulunci a sa'ad da fitilu ke faruwa gujewa su Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu lokacin da aka zai waqatul harra haka ya dauko duka iyalansa da ƴaƴan shi da da abin nan da bayinsa ya musu hudu ba ne ce duk wanda ya shiga wannan fitina ban ya kai mishi ba suka fita daga garin gaba ɗaya suka kuma wani ƙauye can suka zauna har sai da aka gama rigima sannan suka dawo gari da haka babu hannunsu a cikinta kai ya zama ka taimaka wajen ƙara ruruta wata fitina tsakanin musulmai da maganarka ko da aikinka ko da zubar da zancenka ishara wata mai matuƙar haɗari jama'a wadda malaman tarihi ba sa masan ana faɗinta amma saboda yanayin abubuwan da suke faruwa yana da kyau mu dinga faɗi ko a ɗauki zina rigingimun da suka taso a musulunci jama'a karan farko na kashe fitna usman ko kun san cewa wasu daga cikin sahabbai ba da sanin su ba unconsciously su suka haifar da matsala maganganun da suka dinga yi na sukar gwamnatin sayyidina usman suna suna aibata wasu policies ɗinsa suna ganin bai dace ba in sun zauna zaman fira ko sun je wani gari ko an ba musu tambaya sai sun da su ma wannan gwamnatin ba mu ma dai to ga ta nan dai Allah dai shi kyauta kaza kaza kaza kaza a cikin su akwai Ammar dan Yasir radiyallahu anhu akwai Talhatu dan Ubaidillah radiyallahu anhu akwai Aisha radiyallahu anha waɗannan mutanen suna daga cikin manyan sahabbai waɗanda maganganun da suka dinga yi ko da ba da nufi ba suna yi ne su dai kawai a matsayin an bata musu ko ba haka suke gani ya kamata a yi ba kuma ta yiwu suna da gaskiya a asalin alama fi nafsul amri amma yadda suka yi mu'alajan abin to sai zama wasu wawaye su kuma suka zama encouraged sai suka ji ƙwarin gwiwa a to tun da dai waɗannan manyan ma suna ganin abin da ake ba daidai ba ne to ya kamata a ɗau mataki kawai to shine fa suka haɗu suka ɗau irin wannan mummunan matakin wanda ya haifar da kashe na usman kuma rigimu suka biyo baya in ka je karanta a cikin tarihin islam na zahabi za ka ga hudu da sai na usmana ya yi ran da aka fara fitina wanda ya tara sahabbai yake gaya musu wannan cewa ku ne kuka dinga faɗan kaza da kaza da kaza a kaina yanzu ga abin da kuka haifar babu wanda ya bashi amsa a wajen shuru suka yi gaba kiɗa don ka lura wannan abin yana mai metuwa da inda musulmai suke zama da inda mutane suke in ana tsari to wani zai zo yi kuskure a matsayin shi na jagora ko shugaba wasu mukarrabansa ko wasu wanda suke da faɗa a ji a wannan harkar misali a ce kamar izala ko salafiya ko tijjaniya ko mai to sai su da suka zauna a wurin mai shayi ne a wurin mai balangu ne an shiga mota haya ne a kan wani platform ne ma na whatsapp za su ta faɗan aibobin wannan tsarin kamar yadda 'yan siyasa suke sai aka ta da addinin musulunci kenan to wannan zai ba sauran waɗanda suke su ba su da ruwa da tsaki ko ba su da faɗa aji zai ba su ƙwarin gwiwa cewa to ba mu kaɗai muke kin wannan gwamnatin ba Da sai ga abubuwa dama sun biyo baya shi ne ke kawo tawaye shi ne ke kawo tada zaune tsaye shi ke kawo rigingimu shi yake kawo abubuwa da dama da suke faruwa a cikin tsarin al'ummarmu to da haka kamar yadda malaman tarihi suke faɗa cewa shi tarihi ba ana karanta shi ne kawai don aji labarai ba irin yadda ƙwar'ani ya kawo ba wai labarai ne kaɗai ba a'a labarai ne don a ɗau izina domin ka'ida ita ce shine duk sanda musabbab ya maimaitu amin sabab ya maimaitu to musabbab zai biyo baya duk sanda wani abu wato wanda dalilin faruwar kaza ya auku to ana sa ran wannan sakamakon ya biyo baya ma'ana duk sanda kaga hadari dalili ne akan sababi ne na yiwa faruwar ruwa to duk sanda ake samun irin waɗannan abubuwan a cikin al'umma yana bada wato fikta ne akan cewa to ta yiwu a samu irin rigingimun da aka samu tsakanin musulmai sai kaga kuma saboda zakewa jama'a idan mutane suka tashi irin wannan fitina har sai su dinga hujja da abin da san ba hujja bane a addini mutum ya kaji ya ce ai sahabbai ma sun yi rigima waye ce maka wannan haka ake kama hujja sahabbai sun yi rigima sun ce maka addini ne addini su ma suna rigima suna kuka suna suna jin haushin junan su cewa bai kamata ce haka ko da suka yi rigima ba su bar bin juna sallah ba ba su bari wa juna magana ba ba su daina auren 'ya'yan juna ba ba su yi wa juna shari ba su dai suna dai rigima su zama musu fitina haka za ka wani ya ce ai idan ana magana a kan cewa ba a yi wa shugabanni irin wannan karan tsayen a aikin da suke na jagoranci sai wani kaji ya ce ai umar yana wa annaba haka wai wannan ma hujja ce wai umar ya taba jan rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa karyewa na sallah umar ya taba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya za a yi kai musu eh, kai da wannan tsarin da aka yi a Hudaybiya to kaga wannan wannan wannan ko dai ya zama jahili ne ko kuma tsaba rage masoyin zuciya ne amma dai wannan baya cikin ilimi domin shi kanshi Umar ya daɗe yana dama wannan abin da ya dade yana nadama da kanshi yakan ce nayi mamakin jur'ar da ne manzala sallallahu alaihi a sallar da aka yi wa shi ɗan salulu kenan a Hudaybiya kuma har cewa yayi fa kuntu a'malu da hal a'mal sai na wayi gari ina ta kokarin yin kafara saboda abin da ne manzala sallallahu alaihi wasallam yace ya yanta bayi shida Ya yi yayi ya yayi sadakoki yi istighfari bai san iyaka abin da yi ba dan kokarin ya kafaran zulubin da yayi Na yau manzo Allah sai sama karanta yi tunda haka da annabi ya ce mishi Umar ka kyale ne ni Allah ya ko ba kai ba karabu da ni kawai har ya kuma yana cewa sanna bakar kaga abin da manzo Allah yake fara yanzu za mu bari a mana wannan wulakanci to da kanshi yace fa kuntu a'malu la hal a'mal sai na zama ina zuwa daga baya tsawon rayuwar Umar yana kokarin ya tuba daga wannan abin da yake yana neman ya za a yi Allah ya kankare mishi zunubin kar tsaye da yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan bai cikin abin da ake gani a matsayin hujja babu wani malami da yake da ya san abin da yake tawa faɗan wannan mutum zai faɗa ne kawai don ya kara son zuciyarsa za ka jama'a ya kamata mu gane wani abu duk inda musulmi suke wata tarayya ko to ya kamata in kai ba kai ne shugaba ba ko ba kai ne mai faɗa a ji ko mai gartawa ba ka san matsayinka shawara ba ka bayar to ba da shawara za ka yi addu'a ne ka yi addu'a amma idan wanda suke faɗa a ji shugabannin izala misali in suka yanke cewa ga abin da za mu yi da kuɗin izala to ya kamata mu sauran izala mu haƙura mu musu fatan alheri hawa mutum mutu cewa sun buɗe hotel ya za a yi izala ta yi hotel ka za ka za rashin rashin tarbiyya ne wallahi ba daidai ba ne sai zama ta sha'umin da muka yi sai cire abin albarka gaba ɗaya lam na tafa sai abin ya cire abin albarka wataƙila baka san iya consultation da suke da tunanin da suka kama suka yanke hukuncin ba baka sani ba wataƙila da haka sai ka ja bakin ka shuru ko kai addu'a falyakul khairan aw liyasmut idan kuma kai ne shugaban da ke jagoranci to yi kokari kai adalci iyayenka yi kokari ka ba mutane haƙƙin su ka ba su jagorancin da zai zama ya dace da tafarkin da Allah yake so a yi in baka yi haka ba to ka san wuta na jiran ka kawai shikenan amma irin wannan Eh, rigingimun da muke ciki da ma a rayuwarmu suna da haɗari kwarai kuma wallahi duk wannan tasirin dimokuraɗiyya ne dimokuraɗiyya ta kawo mana duk wannan tunanin cewa akan komai kowa na da ta cewa dimokuraɗiyya ce an kai mafa kamar da wani eh, malami da yake ba mu labari a cikin jami'a wai shi dan boko ne har a gidan shi yana dimokuraɗiyya yace amma sai ya ga abin lalle ba zai yi ba da mun ko abinci ne za a dafa in yace ai shawara me za a dafa to sai ra'ayi ya bambanta da shi da matan gidan da yaran gidan kowa sai ya ce ga abin da yake dole ya kashe wannan demokradiya <laughs> dan ba zai a ce kuma kowa ya tsira abincin shi ba so wato ko da dan abin nan a asnar wahda kaga family ba shine an ce smallest unit of community ba to ko a cikin shi ba ya ittifaqin yanzu babu jagoranci in ya zama a bar matan gidan wannan haƙƙinta ne wal mar'atu ra'iyatu fi baita ta yi deciding me za a ci amma aka ce kowa ya faɗa abin da yake so wani zai ce biredi yake so wani ya ce shayi da tuwo yake so wani ya ce a shi kuma yake so da kosai kaga abu ya rikici yayi so mu gane wannan jama'a in dai ana zaune a cikin al'umma ko to dole al'umma sai da jagoranci kuma dole a ba masu jagoranci nan dama ya zama su ne suke da faɗa a ji akai sannan kuma sai mun guje wa duk abin da zai jawo wato fitina ta yinda in ma har ka zama kai abu zarin ne ba za ka iya zama wato sai ka tashi ka basu ya ma zaman lafiya idan kai abu zarri ne na zamanin wanda duk abin da aka yi ba daidai bane a gurinka to sai ka bar cikin wannan masallacin ko wannan al'ummar ko wannan mutane suka kuma rabar zamanin ku ka je ka zaman ka sai ka tafi wani kauye ka je ka tare baɗi haka mutu ya fi ma zaman lafiya yanzu abu zarin da ya zauna a cikin musulmi a garin madina watakila da tsare da majagoran wani sabon rikicin ne domin za a dinga samun masu bin ra'ayinsa masu bin ra'ayinsa har ta taru su yawa har rikici ya tashi amma sai bi nasiha da manzo Allah ya mushi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai baggar sai ya koma gefe da ka da fitina a cikin mutane gara ka janye jikinka koma gefe ya zama akhaffu dararai Allah ubangiji ya tsare malam ya ci gaba da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walakin tahliqu sha'ab ah, tahliqu din ko wannan hadisin na Abu Darda'i wanda ke cikin ah, sunan ta Imam Abu Dawud da sunan ta Imam Tirmidhi da kuma wasu malami wanda ba wannan hadisi ne tabbatacce lakin al da huna anna hadhihi al-aswati al-muhdathata fi amri al-jihad to ya gama da dogon abin nan da yayi sakin layi ya dawo kan asalin magana magana akan sauti da ake amfani da shi da aka kirkiro na kaɗe-kaɗe ko gangar sojoji hukuntuna ya ce waɗannan muryoyin da ake amfani da su a cikin al'amarin jihadi wa in zunna anna fiha maslaha rajiha ko da yake mutane suna ganin akwai wani amfani mai girma a ciki fa innal tizamal ma'rufi huwa alladhi fihi al maslaha rajiha tabbatuwa akan abin da aka sani a shari'a tun farko shike da maslaha mai kyau ka dauki wannan ma a matsayin kaida duk wani abu da ake ganin shi maslaha ne inda ya saba wa asalin abin da mutanen farko suka gudana akai to ba shine maslaha ba ba shi ne ba musulmi ka'ida ce ta ma wannan cewa duk wani abu da muke ganin zai mana amfani inda ya saba wa abin da musulmin farko suke a kai ya yi karo da nasu to ba maslaha ba ne ko da muna ganin shi maslaha ne ta yi temporary maslaha ce ko kuma zai haifar da wata barna fiye da wannan Shi ne kamar irin wannan da ana ganin maslahar cewa sojojin musulmai su ma dinga amfani da uniform irin na arna da gangan sojoji irin da arna da fareti irin na arna da sunayen mukaman soja irin na arna ana ganin maslaha haka ko to amma ya saba wa abinda salaf suke akai ya saba abinda malaman farko suke akai ya saba abinda sahabbai suke akai ko to maslaha bane yace kama fi aswatiz zikri Kama yadda muka ji game da muryoyin da ake amfani da su wajen zikiri cewa ya saba wa zikiri irin na mutanen farko idis sabiquna al-awwaluna wat-tabiquna domin ku sahabbai da tabi'ai lahum bi ihsani afdalu min almutaakhirina wanda suka bi bayan sahabbai da kyautawa to sun fi falala fiye da yan baya fi kulli shay'in a komai sahabbai sun fi kowa falala gaba a ilimi a nagarta a gaskiya a riƙon amana a jarunta a kusanci da Allah duk a fahimtar musulunci sun fi kowa komai komai yawan ilimin mutum ba zai kawo ilimin sahabbai ba komin yawan sadaka shi ba zai samu ladan sahabbai ba komin yawan jihadinsa ba zai samu falalar sahabbai ba domin babu yadda za a yi misali duk jihadinka ba za ka yi badar ba babu yadda za a yi ka samu a ce ka zama badari ka ma to badar kuma duk wanda ya yi ta Allah ya ce ma ya kalli zuciyarsu ya ce ba komai duk abin da suka yi ba komai don haka haɗin ibn abi balta yayi treasonable offense amma aka yafe mishi wanda a bisa doka kashe shi kawai kamata yi amma annabi ya ce a kyale shi kalli misbah ji abin da yawa Aisha amma ita take cewa ai badari ne ma'ana bai kamata a zarge shi ba bai kamata ko shi da tsine mashi hukumin laifin da yi to kaga kai yanzu ko kayi jihadi guda dubu da guda daya a cikin su babu irin badar babu ma wanda yake tabbacin ko Allah ya karɓi wannan jihadin da kai sai an je lahira za ta tantance so da haka duk abin da za ka yi na karantarwa ko abin da za ka yi na sallah ko wa'azi ko ko qiyamul laili ko sadaka ko gina masallatai ko da za ka ciyar da girman dutsen uhudu na zinariya ko annabi ya ce bai kai ladan rabin tafin hannun dabino na sahabi ba to kaga babu da zaka kamo su na gaba yayi gaba ne wannan ko radiyallahu anhum ajma'in su sun fi kowa falala akan komai min salati tun a wajen sallah wa jinsiha da abin da ke kama da sallah min zikiri wa du'a kaman ambaton Allah kaman addu'a wa qira'atul qur'an sun fi kowa falala wajen karatun alqur'ani wastima'ihi da sauraron sa wa gairi zalika da makamantan wannan wa jihadi wal imara sun fi kowa falala wajen jihadi da iya jagoranci wa ma yata'allaqu bi dhalika min asnaf as-siyasati da abin da ke da alaka da jihadi da shugabanci na gudanarwa wal uqubati da horo wal mu'amalati da mu'amalolin su fi islahi amwali wa wajen gyara dukiya al'umma da kuma raba arzikin ƙasa nasu ya fi na kowa ta kowace fuska fa inna tariqas salafi akmalu fi kulli shay yace tafarkin salaf ta fi cika ta kowace fuska walakin yaf'alu almuslimu min zalika ma yaqdiru alayhi amma musulmi wanda ke bi tafarkin salaf a yanzu zai iya abin da zai iya ne ba za ka iya yin komai da salaf suke ba sai dai ka iya wanda za ka iya alal misali yanzu kaga ai jami'an tsaro yanzu a zamun nan ana sa su su ake gemunsu su a bisa dokar aikin soja da ɗan sanda to kaga salam kuma suna barin gemu da haka kaga in kana jami'in tsaro yanzu ba za ka iya wannan ba domin wata kila akan wannan sai a kore ka sai a kore ka akan wannan sai zama kuma ka haifar da abin da ake faɗa ba ɗin ka haifar da matsala fiye da gyaran da kake so ka yi. ka bawa musulmi yanzu wani gi'i baki ɗaya to da ka ce kana soja ka tada ƙayar baya kai wallahi sai ka bar gemu saboda sunna ne sai a kore ka ka cutar da musulmai gaba daya to gara kai kadai ka cutu yanzu ka kibarin gemu cutuwa a ka ta tsaya kawai amma kana nan kana kare musulmi wani wuri da kake akai ko mun gane irin rigimar nan da galibi ɗalibai suke a tayi rigima da su a makaranta mss da sauran masu zafin kai a zo su ce sun yi sallah lokacin jarabawa ko su ce inda ba a shiga da hijabi sai sun shiga laboratory ko wane ne ko hijabi mai jan kasa a yi ta rigima da su duk irin wannan zafin kan ne jama'a ba sai su bari su yi lambo tukunna har su zama su ne su ne ahalul halli wal aqdi a wajen mutane su ne HOD, su ne din din su ne directors din su ne shugabannin wannan hukuma sai su canza polisin gaba gida amma tun suna level ko suna part ko suna nd sai a ta rigimar su ke karfe ɗaya ta yi dole sai sun yi sallah <laughs> wasu ma a gaban hol suke yin sallah a gaban hula ka ana ana za su tashi ta da kabbara ce sallah daga baya a ce duk an kore su ko a ce duka an ba su restitution ko duka a ba su kare ba kaga duk wannan irin zafin kan me ki kawo shi shine gaggawa wanda musulun farko ba ka suka ba to duk wani abu da za a bi na tsari idan ba tsarin salaf bane ko shirme ne amma kuma tsarin salaf din zaka yi ne gwargwadon abin da zaka iya gwargwadon yanzu akwai abin da ana ji ana gani ba zai yi ba misali yanzu daga cikin tsarin salaf shine yin shari'a musulunci wajen hukuma din musamman game da laifukan da suke criminal offenses a musulunci irin kisa irin zina shan giya kazafi sata da makamantansu babu wanda ya isa yanzu dan yana son bin tafarkin salaf ya iya gudanar da wannan abubuwa a yan kasashen mu babu kai duk duniya ma ina jin ba Saudiya ba babu inda ake yin wannan abin su ma ba wai cikakke suke yadda ya kamata suna yin dai abin da za su iya to haka in ka ɗauka ta fuskar ainihin wato a dokoki da tsare-tsare da tsarin shugabanci yanzu muna ji muna gani tsarin shugabanci demokradiyya yake ya saba wata fankin salaf amma ya muka iya dole haka za a ba mutane fatawa cewa su jefa ƙura'a wa za su jefawa a zaɓi wanda ake ganin ya ɗan fi sauƙin matsala sai a ce a jefa mushi to kaga wanda bai ce duka kada a yi to bai fahimci wannan ka'ida ba cewa walakin yaf'alul muslimu min zalika ma yaqdiru alayhi domin an ki kuma gabaki daya to musulmi ko za su koma baya fiye da yadda suke za su shiga cikin kaskanci aswa min abin da suke a cikin su so dole sai musulmi suna buƙatar masana da malamai da dattawa da za su dinga musu tunani su gaya musu abin da ya kamata su ba wai su dinga yi abin da suka ga dama ba kowa ya dinga zaɓar ra'ayin shi da yake so kama qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tu kamar yadda Allah yake cewa ku ji tsoron Allah iyakar abin da za ku iya mastata'tum shine abin da yake a kanku wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace idza matukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu idan na umurce ku da abu to ku aikata iya abin da za ku iya ibn taymiya yace wala haula wala quwwata illa billah alaman shi ma yana faɗa wannan maganganun yana jin damuwar a zamanin su ma fa kenan a lokacin sarakuna ne mamalik sunan su mamaliku misr sarakuna ne musulmai suna ana rukukarar sun matsayin daular musulunci kuma suna yin abin da za su iya na musulunci musulunci yana da ta cewa akan al'ummarsa yana da gwamnati a lokacin ibin teme ke wannan rubutun amma ka je cike da cewa wala haula wala quwwata illa billah to yana kuma ga yanzu wanda musulmi suka zama kuma baya ba su da abin fade ba su da iko tare da cewa suna da yawa kamar yadda man daudi yake faɗa jiya waɗannan shugabannin misali na arewa da gwamnoni ƙuri'an musulmai ta kai su musulmai su suka fi kowa yawan jefa musu ƙuri'a amma kuma sun kasa kare wa musulmai abu mafi karanci da za su iya in za a ba da bashi a banki misali yanzu ba za su iya karewa cewa al'ummanmu ba sa cin riba ya saba wa addininmu don haka a yi wani windo na cewa su za a ba su bashin na da suke amma ba wanda zai wannan magana hasali ma kokari ake a ƙara yawan riba a ƙara yawan percentage da ake bayarwa kuma muna da shugabanni da wakilai da 'yan siyasa da waɗanda suke da faɗa a da shugabannin hukumomi da da ministan da sauransu wanda kuma duka suna rawa ne da bazar musulmai ma'ana inda musulmai za su janye ƙurƙunsu babu wanda zai ci wannan mukama a cikinsu kowa a constituency ɗinsa ko jiharsa ko ƙasarsa da musulmin yankin za su jefa masa ƙura ba zai ci ba babu wanda zai ci haka in ka kalli misali tsare-tsaren ah, abin nan cibiyoyin ilimin ko cibiyoyin lafiya ko kasuwanni ko harkokin tsaro duka a cikin wannan abin ake gudana kowa da ke wurin a matsayin shi na musulmi idan aka zo za a bambanta tsakanin musulunci da arnanci bai so ya identifying kanshi da musulmai ya fi so a ganshi ga matsayin dan boko ko wani liberalist ko wani comrade ko wani eh, socialist wanda wai shi kawai kasar ta dame shi ko tsarin kawai ya dame shi yana ji yana gani abin da ya taɓa wa musulunci ba zai magana ba annan nan a biyu da jama'a aka zo ana taro sai a ce abu da taro kawai da addu'a arna a nan a biyu zariya fa tsawon shekaru da sai da ka samu wasu ɗaya suka ce kai ba fa zai yi ba to shine daga baya aka zo sai a ce to za a yi taro kowa ya addu'a a bisa abin da ya imani da shi dan dai a zauna lafiya kawai ce kawai kowa ya addu'a based on our individual faith amma a a biyu fa zariya jama'a sai kawai wani fasto ya miƙe fara muku addu'a arna kuma musulmai ne suke da makarantar sunan sunanta makarantar sunan wani babban musulmi ne aka sa mata a yankin musulmi take amma saboda kowa yana jin kunya kar a ce shine yake yin abin ka a tashi a ce shine kawo matsala sai da aka samu su masu kishin addini suka ce kai wannan abin ba zai in kuka lura da ma yanzu misali a cikin jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria din nan zaka wuni ba za ka ji kiran sallah ba ba a jin kiran sallah ba akwai masallatai da yawa amma ba a kiran sallah musulunci sai dai kawai in zuciyar ka za ta alake da masallaci ka je kai sallah amma ba ka ba za ka ji kiran sallah a ƙasar musulmi in ka je biyu ke ba za ka ga haka ba misali wataƙila in ka je sakwata ko su. amma dan ne ba za a dinga kiran sallah ba in ba a kira sallah ba ba ce aka a yaƙi a wajen ba yanzu waɗannan yaran da aka ce an sace a ƙa'idar shari'ar musulunci da ma za a yi ƙullar jihadi don zuwa kwato su in ka je karan tarihin mu'tasim sarkin musulmi na daular abbasiya labari aka zuwa kawo mushi cewa ga wata mata kafirai sun zo sun sace ta tana ihu tana cewa wa mu'tasima wa mu'tasima yana zaune a fada shi daga inda aka gaya mushi wannan labarin daga ne yake kawai cewa tashi mutu ko gidan shi bai shiga matan shi sallama ba a nan ya saka sulike kawai aka tafi tafiyar sama da kilomita 500 sai aka je aka aka ceto wannan mata haka abin nan wannan shi ma baibar albanda da kadari aka ba shi labarin cewa ga wata musulma domin arna suna yin irin wannan sai su zo su kama mutane a gefen ƙauyuka aka ba shi labarin aka ce an kame wata musulma an gudu da ita an sace ta an ji labarin an sai da ta a wani waje haka daga inda yake yana wurin wani jihadi bayan ya gama yana hanyar gida sai ce to ba ko kayan jikin shi ba zai cire ba zai wanka ba sai ya ce to wannan baiwa Allah an ce sai da aka yi wajen mako biyar ana ɗauki ba daɗi iya kashe mutane ba kaɗan ba daga kowane ɓangaren sojoji ta aka ceto ta wannan shi ne ka'idar musulunci game da an sace yayin musulmai amma yanzu zai wannan babu wanda ba musulmi ba su da wannan ba su da wannan jagorancin da za musu haka kamata ya ce a haɗin rundunar musulmai sojoji wanda za su je da ƙarfin tsiya sai an kwato yayin musulmai duk inda su to in wannan ba zai yi ba ya kamata a ce akwai tsarin da za a bi na shari'a irin ta ƙasa lauyoyi da 'yan siyasa da wanda ake ce musu activist ko suwaye fi ta maganganu har sai an yi abin da ya kamata amma inda a ce wani abu ne wanda bai kai wannan muhimmanci ba shine za ka zaka ta wannan surutu ko wata ƙarya da aka yada ko wani zancen banza da wasu shine za ka surutu amma wannan da ya shafi asalin musulmi kowa baya so a identifying cewa shine wanda yake magana a madadin musulmai saboda wata na an zo bashi bukami ko an zo wata takara ko wata siyasa za a ce shi dan zafin ka addini ne yana tsoron a ce mishi dan zafin ka addini ko a ce mai ustazu ya fi so a ce mishi kawai mutum ne shi ga magani Allah shi kyauta malam yace qala abul qasim al qushairi wa inna husna sauti mimma amala Allah ta'ala bihi ala sahibihi minan nas ya gama wancan zancen sai sake dauko maganar al qushairi daga littafin arisatul qushairiya yace lallai shi sauti mai dadi murya mai dadi tana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala wanda Allah yake baiwa mutane qala Allah ta'ala Allah yace yazidu fil khalqi ma yasha fadin Allah alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'il al malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba godiya tabbata ga Allah wanda ya kirkire sammai da ƙasa wanda yake kuma ya sanya mala'iku su zama suna da ainihin wato manzannin shi ne kuma suna da fikafikai wasu biyu bibi wasu uku uku wasu hurhudu sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana ƙara abin da ya ga dama a cikin halittarsa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa mala'ika jibrilu shi kadai yana da fukafukai guda 60 ne aka ce ko wanda suke tokar sararin gaba ɗaya farfajiyar samaniya wanda shi kadai yana iya halakar da dukkan duniya Allah ya sashi allamahu shadidul quwa to wannan wurin da aka ce yazidu fil khalqi ma yasha daga cikin tafsirin da aka yi masa kamar da malai ambata anan kila fi tafsir min zalika sautul hasan daga cikin abin da Allah yake ƙara wa mutane a halitta baya ga ƙara wa mala'iku yawan fukafukansu Allah yana iya ba mutum wata murya mai daɗi fiye da gama garin muryoyin mutane wannan tafsirin ya tabbata daga al-Imam Zuhri da Ibn Jurayd kamar da al-Imam Bukhari ya ruwaito a cikin al-Adab al-Mufrad haka kuma kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito shi ma ila yau a cikin tafsirinsa cewa imam zuhuri ibn shahabin rahimahullah da muhammad ibn jurai sun fassara da cewa huwa sautul hasan murya mai daɗi yana daga cikin aziyaratu alal khalq Allah ya mutum wata kyakkyawan murya ko da daɗin murya to wannan wani ƙarin falala ne wa zamma Allah subhanahu as sautal fari'a fadhia kuma Allah ya zargi Allah ya aibata murya wacce take mara daɗi mai ƙara faƙala ta'ala Allah yake cewa inna ankaral aswati da sautul hamir lalle mafi munin murya ita ce muryar jaki an ce al-aswat amma kuma aka ce la sautu mekun a ce a ce inna sauti da sautul hamir ko inna ankara al-aswati la aswatil hamir shine bi game da an samu mujanasa kenan amma sai aka ce sautu la sauti wannan jam'i wancan ifradi malamai suka ce abin da ya aka kawo jam'i a farko don ya tattara duka ajinasun aswat kowane irin sauti ne sawa'un na mutum ne ko na wani abu ne da aka buga ya amo ko na dabba ne to kaga ajinasun aswat kenan kamar yadda Allah yake cewa ya Musa inni safaituka alan nasi bi risalati akwai kuma kira'an bi risalati to bi risalati din ajnasu rasail allati jaa biha Musa inda kan waɗannan alwahu din da magana da yaje da Allah a tsuru saina da abubuwan da Allah ya aika mishi daga baya sai zama risalati in kuma aka ce risalati ya zama ismul jinsi kenan to haka nan ma al aswat mabambantan sautuka inda kuma aka ce la sautul hamiri dan ifradin shi kanshi jakin jaki ake nufi wannan daga cikin kwatanci da ake da jaki dan nuni zuwa ga cewa ba dabba ce mai alfarma ba ko mai falala shi sa larabawa tun a jahiliya sun kasance ba sa son jaki ba sa hawan shi manzo Allah sai sallama saboda tawalukun sa da kankan da kanshi yakan hau jaki kuma har ya goya wani har an lissafa ma akwai lissafin da aka yi musamman da lissafa mutanen da annabi ya taba goyawa a jakin shi ko abin hawan shi sama da mutum talatin a cikin sahabbai ya goyawa ne ya goyawa ne ya goyawa ne yana daga cikin wato abin nan kankan da kai kai ka ce ba za ka hau tsohon babur ba karfe karfe ko take ki irin mai mai abin nan hanji wa gadin nan ba ta da koda kurumbu kana ganin rashin rashin abin nan ne rashin kima ne ka ce zaka shiga ko ta tsoho a kurukura ko irin mutuncin da ake sayawa dubu arba'in dubu hamsin irin mutuncin da ake haɗa su a ko yan kwankwan yanzu akwai irin su kuwa za ka gada akwai wasu martandi da ake a ko yan kwankwan dubu hamsin ake ce da su ka sai fatin nan ka sai fatin ka haɗa ko irin ƙananan mutuncin nan salad da waye ba su da wani tsada to za ga wani shi yana gani ya fi ƙarfin ko rage mai hanya a yi kanta yana daga cikin girman kai <laughs> in iyaka kuɗin ka kenan kawai ka siya ka gaba da hawa ko irin baburan nan wanda in ka hau ma sai ya bata maka riga bakin mai zai taba maka riga duk inda ka burga yana yana yana feso bakin mai kamar injin markade <laughs> to annabi yana hawa jaki jama'a saboda saboda tawalu'un sani kuma har ya goye mutane amma larabawa a jahiliya ba sa san jaki sannan kuma larabawa a jahiliya sun kasance suna alfahari da katuwan murya mutumin da ke da murya mai karfi saboda idan an je gun yaki idan sun kai farmaki idan ya yi ihu sai ya firgita mutane to suna girmama katuwan murya kuma suna aibata mai murya ƙarama. karama shi ne Allah ya nuna musu cewa wannan ba wani abin kirki ba ne, ba wani abin alfahari ba ne, a ce muryarka wata mai ba mutane tsoro ce kuma kana amfani da ita wajen tsorata mutane ba wani abin a zo a gani ba ne shi alkushari ya kawo wannan ne a nan don nuni zuwa ga cewa murya mai kyau ni'ima ce murya mara daɗi ko mara kyau abin zargi ne sai ibn tamiya yake cewa qultu kaunu ina imatan la di yaqtadi ta imalihi fi ma sha al'insanu min al kasancewa abu ni'ima ne bai halasta cewa ka yi abin da ka ga dama da shi na saban Allah na Allah ya maka murya mai daɗi ba yi shi da suka ce dole sai ka zama mawaki ba ka je ka dinga barna da ita na Allah ya maka daɗin zance ba za ka je ka dinga yaudarar mutane a siyasance ko a rayuwa ko addini ba balin ni'amu al-musta'amala fi ta'atillahi yuhmadu sahibuha alaiha ni'imomin da mutum ya yi amfani da su wajen biyayya ga Allah to su ne ake wa mai wanda su wato godiya a yaba masa kamar mutumin da ya iya magana in yi amfani da maganarsa wajen gyara wani abu na alkhairi ya zama inna min kalami da sihira ya zama yabo a wajensa wanda ku yi amfani da daɗin muryarsa ko iya maganarsa ya kawo barna ya zama inna minar kalami da sihira ya zama abin zargi a wurinsa ya kunu zalika shukuran lillahi sai zama hakan da yake yi amfani da ni'imar da Allah ya masa wajen gode wa Allah yujibul mazida min fadlihi zai ƙara masa in kana da dukiya ko sarauta ko ilimi ni'ima ce da Allah ya maka to sai ka amfani da shi wajen kyautata ma bayin Allah wajen yin abin da Allah yake so sai Allah ya ƙara maka la in shakartum la ajidannakum fa la yaqtadi husnul ta'mal as-sawt al-hasan fi qira'at al-Qur'an da haka idan Allah ya maka murya mai daɗi abin da ya kamata shine ka koyi karatun al-qur'ani ka dinka kanta al-qur'ani da ita ba ka koyi waka ko wani ne ba kama kala kana Abu Musa al-Ash'ari yaf'al kamar yadda abu musan ash'ari Allah ya mushi ni'ima da kyakkyawan sauti sai kasance yana amfani da shi wajen karatu alkur'ani wa kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'u liqira'ati manzo Allah ma ya kasance kan sauri karatunsa wa qala annabi yace marartu bikal barihata wa anta taqra'u faj'altu astami'u liqira'atika na wuce ka yau da safen nan ko kuma jiya da marece kana karanta alkur'ani sai na tsaya ina saurare fa qala sai yace law alimtu annaka tastami'u la habbartuhu laka tahbira da na san kana ji ya zan Allah sallallahu alaihi wasallam da na ƙara tace ma karatun iyakar tacewa wa qala kuma annabi yace laqad utiya hadha mizmaran min mazamiri ali daud wannan bawan Allah abu Musa an bashi wata murya mai dadi kamar dadin sarewa irin murya annabi dauda wannan hadisi malamin siman garu da yawa akan shi mun tuna bayan mun faɗa daga cikin fa'idarsa shine nuni zuwa ga cewa idan mutum yana karatu a gaban malaminsa to zai yi kokari yayi da kyau dan malamin ya bashi ijaza wannan baya cikin riya dan ka zo bada hadda a islamiyya to ka kokari ka yi shi da kyau dan ka burge malamin ya san ka iya wannan baya cikin riya ina fata mun gane wannan domin yanzu ana gwada ilimin ka haka idan ka zo jarabawa ka kokari ka yi ta da kyau da ya ce annabi da na san kana nan da na kara maka a matsayin annabi da malamin shi yanzu ba yana da fatar wai dan ya burge mutane bane aslan da yake amma malamin ka akwai buƙatar kai abin da zai gamsu ka iya dan ya baka ijaza haka nan kuma yana nuni zuwa ga muhimmancin sauraron karatun alqur'ani koda a gurin wanda ke kasa da kai koda kai ne babban malami babban alaran mahaddaci yana da kyau ka dinga sauraron na wasu domin qur'ani yana da falala sauraron sa kuma zai galibi mai saurare ma ya fi yin tadabburi fiye da wanda ke karantawa a wajen ta fuskar tadabburi wanda ke ji ya fi yin tadabburi idan hankalin shi na kai domin wanda yake karatu yana yin abu biyu ne kwakwalwar shi tana kokarin idan yana karantawa ne daga haddasa tana kokarin ta dinga ta iya tunowa in yana karantawa ne daga littafi mushafi idan shi na daukan sakon karatun yana translated din shi zuwa sa da aka a lokacin su tafi shi na yin wani aiki to ba dole iya tadabburin da kai wanda kawai ji kawai kake yi ba yana daga cikin amfanin saurare da aka saba da sauraron katon alkur'ani matarka ta iya katon alkur'ani ka saka dinga karantawa kana da shi ko kuma ƴaƴanka ko ana zaman musaffa ko kuma yanzu a zamanance ga karatu nan iri-iri a cikin abin nan na'urori sai ka sa a gida ka ji ka saurara a motarka ka saurara a TV ko makamantansu wannan ya daga cikin abin da malamai suka fitar na fiqhu a cikin a cikin wannan hadisi cewa muhimmancin sauraron karatun alqur'ani kuma ko da ka wuce ne kaga manzo Allah ya zo zai wuce ne fa yadda ana yi sai ya tsaya wato muhimmancin in ka ji ana qur'ani ka wuce. ka zo kai ana ana tafsiri kai mutane sa ta wucewa gunsu ba ruwan su kamar su ba musulmai bane kuma ina za su je za su je ne kawai su zauna a wani dandali su jira a gama wannan tafsirin tsakanin magaraba da isha su yi isha sannan su gida sun ba mai tafsirin shi da shi da wasu ƴan ustazai da wasu ƴan yara ƙanana haka su uku ko su takwas wani ma yayi bacci wani ma tusa yake taititi amma ga mutanen kewaye da masallatan suna zaune a bakin masu balangu da bakin kasuwa da kaza suna ta tatin suna ta sufira suna saban Allah ga Qur'ani littafin Allah ana karantawa waɗannan sa daga cikin waɗanda ranar alkiyama Qur'ani da kai karansu wajen Allah cewa wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah ubangiji ya tsare mu za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi da yake cewa fa amma istimalul ni'ami fil mubahi al mahdi fala yakunu ta'ata subhanakallahumma wa bihamdika hamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk